حفظه الله قوله معنى عبادك في شكوى أهل السنة قارن أهل السنة والقرآن على التعطيل والآراء المخالفة للرحمن قارن أهل السنة أهل القرآن سيدة كيف أهل الحديث أهل الآن كيف أهل الحديث أهل التعقيد كان تعقيد والآرائي والمخالفين للرحمن حصلت المعركة بين أهل الحق وأهل الباطل فقا يا كوي أكاد ما سقفت da marasa gaskiya دولي Hmm? وتبين منهج أهل الحق منهج أهل الحق تبين وأهل الباطل دا منهجا مقنطا فأهل الحق يشكون إلى الله تعالى ما سجدتيا سنا كي قعران سنزوا الله تبارك وتعالى وأما أهل الباطل أما ما سكريا فيشكون إلى السلطان سيسكيك على تزوى بفرشي إذا عجزوا عن العدل في فإن سكر ففجة والبراهين لن أنا مجانا أعديني إن أبو يتاشي أعديني سيدا كيو الله تعالى فأما أبن ليس في مكان جري فأتي سنك إذن زمان دون كيوان جري تو كذا لك يا شيطان أولين وحكامه هل سيكون أكادم فرسو yanzu a kan misalin da kada ga ruwa ga famfo shi ke nan sai ya zama mutane suka mai da wurin wurin wanki wajen zai taso daga anguwar sunusi daga tudun wada daga anguwar ma'azu da zo zauna su tara kaya su ci gaba da wanki kuma suna hira suna aka murya cikin abu za mu ce musu da allah su koyi hakuri kuma rike ma ga wanda ya sai hana mu ba ruwa ne ba mun riga mun yi musharaka su gutsuro a sare suna yi ai kaga maimakon mu ebo sanduna mu ko kuma wa mu dunkule hannu mu iya mu da kafa mu gyara kafa ko mu yi sannan mu yi bigi da mutum a zai kamata mu yi sai mu kai report su ba ga wasu mutane suna mana kaza a masallaci to da haka nan ba ma son mu kafin mu dauki mataki wane ne su sai ga su ba a kira wasu haka ne wurin ku ne bene ne ba bene ne a mai ko ga ɗari da ko ne kuke kaza nan fa masallaci ne sallah ka zo yi mene ne babu da so za su ce to daga yanzu ba ku wasu ka ko ƙara zuwa wuri wanda zai zo yi alwala yi sallah wanda zai zo yi kaza ki zo yi kaza adi ma na wanke za ka yi za ka yi wa adi na wanke amma kafin masallaci ne amma ba wanke sana'a ba ko da ka wanda ba ta su tsaki kofi ɗaya an kaiwa a can an rarraba ina kofi ɗin shi kenan kaga ba mu ba su an suka dawo sai sun fi dawo to za ka ga yadda za a yi su to wannan ana iya yi ba wannan kara a'a mutane kila ba a kalla da wuri je wani je kai kara a wannan sai dai mu kai wa Allah wani lokaci kana ji a masallaci ana magana siyasa ya za ka yi sai da ka kai wa Allah kare ba abun mamaki dai baka ga mace a bari ita ma ta zo ta da su fi saboda suna ba da taimako da yawa eh ba bai kamata mun kai wa Allah kara amma da za mu kai shi wurin mu'amala duk da mu'amala ce ta duniya inda mutane suke ayyanki kai wa Allah ran wajen shugaba ne shugaba aka kai wa wanda shi ne yake shugabanci da mu wanda zai abu nan amma wannan kaga sai dai Allah إذا عجزوا عن الأدلة والبراهين tunda mutane shaidan na musu yawo da kwakwalwa to kuma hmm? a ba irin wannan ne ba ne sai maganin ka maganin ka to amma maganin ka din ba zai kai a raba bin wannan yanayi na ta ya samu mai wannan an takura musu an musu a kawai aka ce wajen fara babin ne bi su na alaihi ta inna hu wayo labbi su na alaihi hatta inna hu la yadunnuhu hum bi da sulta eh? yushu na suna suna suna yin suna tsego min ahlus sunna na idan ka innahum yufsiduna alaiha maka mulki suna fata maka mulki ya aka da ya ba kai shi kara aka kashe da baka mulki ba yana koyawa talakawa da ra a kan sarki shi ko sarki da jin an taɓa kujerar ta ce tashi a hukaci a ci gaba da yin abin da ke wanda da ya tsaya alaikum almulki wa yufsiduna nasa alaikum suna ƙata muku mutane wasu shugabannin hisa sun yi kama da fara'ida sai kama da fir'auna mutanen gari kuma mukudu ne sun fi kama da jama'an fir'auna la ya zaraka wa ali hataka menene ne kai ne wani ka hon ali hataka yau a tsaro musa wa kaumahu wa yi eh, wa zaraka wa ali hataka ka duba ka ta ka bai take wannan magana yanzu za ka bar annabi Musa yana ta karantar da jama'a wasu karance karance littafai kaza littafi kaza yana nuna kai ba kowa ne ba kenan kai dai kake da Allah sarki na tunanin shi Allah ne wani tunanin da kila ko bai je zuciyarsa ba lisanin hali na nuna haka mun yi da wasu aka ce to ka ba mu gobe daga wasu dafa sarki ne ke san shi turo muka babu dalili amma a zaɓa mana wanda bai kafirta mutane sai da yadda ce ba wasu to ainihin kafirta mutane na saba shi ne ke koya ma yanzu misali ke na zo da tadda aya aka ce ya sarkin gari kaza kafiri me zan ce sai ce a gaskiya na ka faɗi gaskiya ce to ban kafirta sai wanda Allah ya kafirta hmm? kana kuma su masu ce ma n'a ma na kasita na kasita magana ce kawai amma da wa ma na kasita ka je ka samu na ce ka za ka zuci ne in ka biya za ka gari ba ni na faɗi ba Allah na faɗi ba wurin a littafin in littafin ba daidai ne ba ni ne kuskuren fassarawa ma a ce a kira wani da ni ta fassara wannan wuri da kaza kuma ba haka ke ba. Kaga shi kenan a ruwan sanyi an gyara ni ma zai gyara.

وقتر بهم السلطان شيء كنا قصر كي يروكو دسو يظن كنا دسو أنهم علماء وقضاتهم على القالين حيث تزيو يتزيونني مجرين يتزيون سنة صفتها سنة كلينتها بزي أهل العلم والسهول لبدون دنيا والورع والصدق قوله فيرونه البدع المضلة في تواتب يلبسون عليه السنة سنة كيف يا مها سنة سوريك الكتابة ويجعلونها بدعة ويجعلون البدعة هي السنة سنة في بدعة سجارة فسجئت سنة ويقولون إن على السنة مشبهة ومجسرة وحشوية قوله ويلبسون عليه تلبيسين أو لو كشف كذا كذا كذا بذيك كذا التلبيس الأول كون لكل كتابة قلب الحق باطلا جوية حكياتك وما كرياتك والتلبيس الصالح قلب الباطل وجعله حقا إذا قريت أي أجوية أما شيء تبكيها قوله لكننا نشكوهم وصنيعهم لنا أشكوهم وصنيعهم مو منا كي karansu da السزوة دعنا رحمة هل السنة يشكون إلى الله تعالى suna kai karan cutar da su aka yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wala yashkuna ila salafi bal ila malikil buluki wa huwa yantasiru lahu shi ke takko musu fansa ainihin walau ba da hidin ko da addade وقد حصل هذا وانا يا اخو فبان الحق gaskiya ta bayyana wanda hadal batilu ya hu ga imam ahmad wa rabbu ta'ala huwa sultan al haqiqi ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sarki da haqiqa ai ka dubi yadda shi idan sai kayan din ya mutu mutumin da mafi yawan rayuwarsa ina kurkuku to amma ka duba yanzu sai da aka yi gwamnatin da in ka kira ibn al-qayyim sai an ma ka rubuta ka rubuta ka rubuta ka rubuta ke da sauki burutsunka in ka kai sai ka yi kurakurai wannan ba daidai ne ba ga yadda abin yake ga yadda abin yake amma duk da haka ga kyauta amma sauke littafi gwamnati mu uzamin dokoki gwamnatin akan fahimta ibn al-qayyim aka yi su muka duba Muhammad bin Abdullah har sai da iya samare din me yake da sunan Zadul Mi'ad إيه إيه؟ محمد بن عبد الله وندا عين هذا نام يا أي أي دو كنت أنا في هو سلطان العفيف وأما ثلاثين أهل الأرض فصلت فصلتهم فصلتهم ضعيفا ملك وملكهم يسوع لكن سلطان الله هو الحق وهو الباقي يا شيخ عليكم السلام